والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقول باب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى نعم أما كافي ولا زم دان تنبيكو يجيني كوكاي أبو babu nisa in har su zafi kafin wannan akwai babu suke cewa babu wa huwa alabin hisab ko an hasibtum an tadkhulul janna ina so ko gane ko ina mutu, ko gane ko ina mutu? me yasa me ka kai menene littafin waye man tawakai maki na ah. can wajen da an hasibta an zarfin kai fasar wani aya a ah, bude kowai kai ko ka hada shi bude a kan yasi bude wannan wani ko ba shi ka kawo ba amma ba san kuma namu ba malam suna kayan gurin kayan wuri ya baka yi ba ni buɗe wuri wuri ne ke sa bude a bude wuri ko ya bude wuri madubai na littafin ka wannan fara shekarar canji abuwa za a yi ma, wanda ba zai yi karatu da jini ba shi ne gari mun gaji da gafara kullum karsa ake ba fahimta suna karon ka zama sunna ka san ko ina muke ina muke suna fasara man ka tun kai na in yi wajen da kawo bismillah mala fasara ba ne ji lokacin ka da aura ne na na Ah, ah. báwo lọ́wọ́ àgbàmá àtẹnukuru kú àtẹnukuru báwo lọ́wọ́ àjẹmá báwo báwo lọ́wọ́ náà báwo lọ́wọ́ àjẹmá. Ṣé àti àtẹnukuru ṣí kí ẹ bá àtẹnukuru ṣé ọ̀nà. فقال له أن تدخل الجنة ممكن أن تدخل الجنة سوريا متأخر دوام بقى صراحة الله أنا جاء من الأشياء وتكيد أوجه كرعان شو أمين

aiwa amma ni ban yadda ba ta sadda kulu kawai wuce shadar kulu eh. eh, ni bakin da yake gaban sa amma kawai ta sadda kamar kamar mufradi ne yi wasu da wasu ne ka jawo ka jawo eh. to ni kira sadda ni ba zai yarda ba ta dukul ba kamar mutane ni ba ta ta dukul ba kai to karanta wasu fangin ni wasu am an cikin da aka yi ne an tadkhulu ya bambanta da mutane kira da tadkhulu ya bambanta da mutane duk ba ba kira a duniya ne ba za a nuna alamar ko mu ba a nan ko da za ba to bismillah mala eh ne menene wannan ma wani kira ne to a ba jannata jannata ne ba ba ba ba ba ba abin nan ba ne ba na kira ba ne na na wace yin kira da kake yi ni ban ji daɗin kira kira yin shi yadda Allah ya shi ne yi a nishe na ina ta jika ta yi zama kamar kowa ya zama yin gani ke kaya zai wannan kira da ake kai mai wula kaya zai wannan bismillah kuke kawo wajen kura cewa a ta ta na'am a ni ba fasarar ki zo a yi na kira mai tabbata a tabbata da al'arshin tuku am hasibtu me jannata ana karuta to wannan ma ya ajibun masalul ladina qalu min qablikum min qablikum

اه ده مين فسر الجمله انا فسرها ta da kana kiran fatawa sunnata amma ta ai ba ta da shi na'am suwaye ma'ana da mu aiki alwa mazala sallallahu alaihi wasallam to wannan ma ya wallan ma lam da ba shadda kai shi ka wallan ma shi ka ce wasa wallan ma ba ba shadda ba ko da ba za a karfa shi ba wallan ma kawai za ta ko shi kuma wani ka ne to eh? ina ne ga bi kake wallan ma ya ci ko ni me ke nufi eh to ba ko ci sa za ka iya wani abu don sunna ikram ku mu ya hakuri fa dole kowa da mu dan canja tafiya ba muna tafiya tafiya ɗaya ba kullum ba mu san wanda suke fahimta karatu kuma ba laifi ba ne ba ka gane karatu ba manya malamai da suka wuce da kai haka suke inda wajen malaman su shan karanta shan kukure malamai mai na kusur ba na tsari saboda haka ba wani abu ba ne adi a ce mutum bai fahimci abu ba ya mai da shi wani taumata kubra na ce ka kunna shi ne karatu ban shi a kashe shi bismillah to أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأس والضراء. yake an hasibtum shin ku kuna tsammanin an tare kurin janna za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalan ladina khalu min qablikum alhali abin da ya zo waɗanda suka wuce a gaban ku zai same ku ba masakum eh? wallam wallam ma ya ci ku mm. bai zo muku ba masarin da zina kalau kwatan kwatan abin da ya samu wanda suka gabata ku ne kan su wanda suka gabata. shi wallam ma ne ya zafa sai wallam ma mm. hayyar bai zo muku hina kin na sai wallam ma wallam ma hina na ma'anar a hina a ma'anar sa الإمام لك فيه ولما واو شيء هل الإمام لك الإمام كيف جملة حالية واو لك هل لما يا عند يا من نصر جن ها كيف ها انت انت

kuma ba zamani a cikin wani al'amari tambayan ku ake shin haka kuna son shiga aljanna irin fitina da bala'in da ya samu wadancan shi kwatan kudin ka bai zai same ku ba ko zai same ku bai taba zuwa muku ba irin wanda bai zai same ku ba to shi ne nake so dinan nan akwai zamani a cikin lamma ya ci ko me ma na lamma kagin lamma ya ziyarta eh tukuna eh. dokta salamu nini zan tambayi kowa ba na zuwa kan kulam na kai ka kusa da wani ka duba tajin ba wasan yara suka zo ba na mala dan Allah mun ku taro nan don ku ne ba ba da magarin mutane ba ne na

yau jama'a ne ni na ki kwantara ne a kwantara mu bayan kafi a a ce wannan lamma na sakaza ya ce kuma shi ne ki so gaya amma kawai ka dunkule wani abu da cikin gari ka dunkula ko shi ka tai mana musu kuma a jira me yasa da yawa wace dalili ma lamma ma shi ma nan da daban ya ci kuma ba bari ne eh to fasaran da ya sa an lam na siyasi sannan kuma ma ita ma matsayin ta daban sai aka hada ta a guri guda sai zama da cewa har yanzu ma ya ake kuma oh. bai zo irin abin da ya sami waɗanda ya samu ya zo gaban ku har yanzu ko bai sami ku bai zo muku ba lam ma lam daban ma kuma daban sai aka hada su daga wani oh. har yanzu irin abin da ya samu waɗanda su sami su ku bai zo muku ba. Kwatan kwatan su bai zo muku. Irin abin da ya sami ku ko bai sami ku ba. istighfar ne ko inkari ne ko islam ko labarki ba su a koyewa ake cewa cewa yanzu za su shiga aljanna tun kafin irin abin da ya samu waɗanda ya sami ya sa suka zo gaba gabanin ku bai same ku ba kuna tsammanin haka tun da za ku shiga aljanna irin abubuwan da ya sami ma'adin nan ma'adin ma'anar da ka ce da idan ah, da ma da ah, ah, ta ga shi za na fi ka rarraba su ka ka yi ba wannan lam da ake gaji sa kan ma imanin rai kana bin wannan lam ina da ina da rai a yanzu wannan lam na shi to ma kuma imanin rai shi ake ce wallahi yanzu to fasara abin da wannan abin da ya sami wanda ya sami ku bai sami ku ba ne abin da ya sami waɗanda kai kana so ka yi hausa wani ka huta ni a yanzu muke kuka kanci wannan ma wannan ma ba na fi ba ne da lamu na fi amma ta ga ce lamu na fi ni ma na fi lamu na fi lam kula ne a san lam ne yawwa lam na aka ciro wancan ne aka ciro ne nan da lamu yin ji ne ba wanda su nim ne ta da da da aka ce mai lam ne ka fasara lam lam an fasara man ne ne ba ka fasara da ka ciro abu ka ciro ma da ke lam da ciki amma aikin da an sama din dole sai an wai ba dole ba wai ba wanda ya fi dole lam ma ya cikin inda an ciro ma lam ma ya ake kuma za a iya fassara shi a fassara shi ne lam ya ake kuma masarin da miya karawi mm. misalin abin da mm. ya ta yanzu irin zuwa ne ke kalau kalau kake kalau kalau ne ba ne kula kula ne wani muka yi mana kalau ne ta bismillah ci gaba ne gari lam ya ake kuma masarin da miya karawi irin abin da misalin abin da ya samu da suka zo kafin su tukuna hanyar su to tukuna ne ba ne ba ta ce tukuna ne na ya shiga ke to sulla kandara ka fassara ji to ci karanta mu ne kai fassara ya ba ina wani ne mu fassara aya eh bismillah ai ka wannan dai ba zai gamsa da ke ba shara zai gamsa da ke ba ci gaba kuma ayar farko hmm. yanzu kuna da kan eh? o oh, an yanzu ma ne ko kuna da kan shi an ma ne shi ba ba yanzu to sun ne da ba za ka ba shi samu huta ba eh shi ne ne kadai na wani kwanakwanai ci gaba an tara hulun janna za ku shiga aljanna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم sun misalin irin abin da ya sami waɗanda suka huce kafin ku bai zo bai sami ku ba bai zo muku ba masarfu mun ba a sa tsanani tsanance tsanance sun shafe su كنت أعرف كثير سنة سنة بس بعد إيه، إيه، سنة إيه بس سنة دي سنة دي أكيد كيلو أما سنة كثير سنة كثير كيلو بقى إيكاجا يا رينا عن كلمة بسم الله وقت الرأي في الكتاب وزلزل عن جنب ذاته أما كان جنب أسا أنت سنة دي متوسط إيه، كيف فصل يعني كان على إيه wani yaki ya fuka wani nan ba kuma tana ɗaukan wannan da ba fasa shi bai bala'i talauci ba ci gaba na wa zurginu an kuma su hatta ya kula rasulu har manzo yake manzan a rasul manzan da aka aika yake wallafi ne ma'abu da su waɗanda suka imani tare da shi mata na turuwa yaushe agajin Allah da taimakon su gari ala su saurara inna nasarar Allah da kare hakika nasarar ubangiji a kusa to ni ba wannan nake so tre na san kowa zai gane karfi na gaba ne duk wannan da nake tambayan ba shi bane karfi na gaba karfi wannan nake duk wannan karfin da na san kowa zai gane ba wani ne an kan da zai gane an am am am an tarkul janna wannan abu ne adi hadisin da yake gaba shi sa na tambaya don a nan muka tsaya in dai kwan sun cika sun bismillah Na wa hadathana ibrahim bin musa akhbarana hisam bin jurayj قال سمعت ابن ابي نعم اخبرنا هشام عن ابن كوبا كل ما زين ده Na. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا سورة يوسف شقفة خفيفة ذهب آه ليه؟ خفيفة آه خفيفة كيف أدم الله كمان شو من من من نادي نعم هو كشوية هو malam kai ne dama ina neman ka ma gobe <laughs> to zula karanta ji mm. kana karanta kamar jumla ce ka karanta ba da ma'ana وكلا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه. في كلمه كان ده فسرهم ولا نروى. ابن عباس ينا وقال فسر مكه ina kokari yana fassara mana to a tare da sai asar rusulu wa zannu annahum qad kubi hmm. sai ce wannan kubi din khafifatan za a yi ta mukaffafa ne ba musakkada ba ba ba kubi ba hmm. wa zannu annahum qad kubi ba kubi ba hmm. khafifatan wata rata nan sai karanta a'a za a biya hunan yake tattaunawa yake ba sai fassara ta da wannan aya cewa wata na sai karanta hatta ya kula rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله خفيفة ذهب بها هنا خفيفة هنا السلام عليكم خفيفة كذا من جمع جمعنا كل من جمع فسر وأن حتى بس أثر رسل وظنوا أنهم قد كذبوا كلمة ذهب بها أي شيء معناه ya taho da ita zuwa wannan ayar ya ya Za ta ذهب بها Wata وترى ne. sai karanta wannan ayar cewa hatta ya kula wannan wallazina amanu ma'ahu makanan Allah ayan da duke nan a ayoyi ne guda biyu amma kusan duk sakon da yi ina da shi ya duk wancan wannan sai ya dora ka to ne bancin kuzibu da kuzibu ne bambanci eh hatta kuzibu su a kan kansu sun ƙarya suka cewa ana da sun sun ƙarya sun yi wa mutanen ƙarya. Suwaye, wani ra'a ke na? Ra'a kudu. Ka Hadifa ko ta san da Hadifa. Hafifa. Ra'ar Hafifa shi ne eh. Sun cewa sun sun yi wa mutane ƙarya ne. Ah, kudu kuma an ƙaryata su. Mutanen To ci gaba zan je yin da ya kace. Ka ka ka zan je da نعم. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على أن نصر الله كريم فلقيت هو بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت أنت معاذ الله لأنك يا رسول الله تقول أن عن الجن حتى يا عائشة في معاذ الله معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت Kun ji ka bi walakin lam yazali bara bi rusul hatta khafu an yakuna ma'ahum man ma'ahum an yakuna man ma'ahum yukazzibuna wannan shaddan yake nufi kaga yanzu ka an kada cewa to ci ba. ma'ana shi wannan ayat da ya fassara cewa bo din nan su a kan kan suna da sun sun yi ƙarya su waye su annabawan ah ya kada ka su annabawan da wanda ke tare da su suna gan cewa Allah bai cika masa alƙawari wanda shi ne hakikata shi ta cikin ma'azalla ta hikira ma'azalla manzanni da wanda suke biyan su suna saman Allah da cika alƙawarin don haka ba su tabbatar da alƙawarin da Allah ya masu ba su ne suke cewa ma'azar ba da ta gane da ke shi na ta ke a muskaya kayan amma kudubu nan su manzanni ne suke suke tsammanin mafiya suna su kare ta su saboda abu. gabar ya yi yawa to shi sa ita na ake take cewa ma'azalla ba jimla ne zafar ya ce shi ne suke cewa wallahi ma wa'adallah rasuna Allah bai taɓa ma manzonsa alkawari ba wani abu shi manzonsa ya san cewa duk abin da aka shi kasance kafin mutuwarsa sun aka kira a cewa kulibu bi mana bidun shadda cewa an kare ta musu manzanni da mabiya su saman Allah zai kawo musu doki ba ya ce wannan ma'azan ba ko da mabiya su yi wata tunani manzanni ba su yi wata tunani shi ne kira'an da aisha take hanawa to amma kira mutawatira ce bayan da zai kullibu da kullibu duka kullibu kullibu nan sa shadda ita da nace take gayya so ki ake kullibu na ce kuzibu ma'ana biduni shadda su manzannin sun shiga da mabiya suna saman alkawarin da Allah ya masu bincika ba kamar kiriya ta zo tsarin shi ne ta da nashi ciki cewa ma'azar ba to amma har ikan kai wannan matsayi a yi a zuci ba za a iya fara ba a yi a zuci ba za a iya fara ba shi kira ta Allah kuma su kuka yanka to kurzibu a'a annabawa suna da suna da yakinin nan kira na yasa wani na shi ya dace na yace akwai da annabawa na shi tunda annabawa suna da yakini to amma wancan makuri ba wai yakini ake kora ba irin annabi Ibrahim ya yarda cewa ne na amma ina son gani an ce gafara an je yaki an ta kashe mu har muna fara wani abu har muna ji wani abu shine kira'a mukafa na suna na zuciya dole na mun tsaya nan na ji mafi yawa sun cika ba shi sana komo kajin kuma ya zama tashi rena karakta ne kuke yi za ku sha mamaki na wani lokacin kun zama shugabanni eh, shi ne wani tabi ke ce da ni shi ya tsara na shi ne nawa yawan nan ce cewa lokacin da man jafa ke tafsir bai da an baya zuwa shan tura shi je tafsir shi ya zina kame kame wallahi ba alfahari ba yayin da bawa Allah man fara Allah ba shi wani abu littattafan da yake amfani da shi mu'ayyadi ibn kasir ne a da tafsir kasumi, to da wani su tafasir da yake duba su shi ba ya baya ya shiga ta suniya ya kawo shi ba da makulokci lokaci kuma ya sake take tashi wanda kowane mutum adi zai iya cewa kafin ya gaji da shi baka saki zai dauki kistan nan wata nan ɗungun ka suna jikin bai gane ingancin su ba shi kyari don haka ne mun ce dr muhammad sani kokarin su da wannan taron saboda ina amfani da jalalin na mara farko ikan koma can don ba tafsirin da yake fito da kisoshin da ba su tabbata ba kamar ibn kasir to ibn kasir kan yi shuru wasu kista to ka koma kasu ne wanda aka yi tahkikin ba wanda aka yi tahkikin fito maka abin nan daban da wanda aka yi tahkikin yuzi takwas to ba wannan ya zo nan wani farko ga hausa ga zalata na arabiya ikan dauki arabiyan haka ije kullum ma jabi na tafiya da kamusa arabiya baya baya da kansa kalma dai ko zan fi yiwa ma jabi na tafiya da kunni inda zai nazari na dubawa bai nuna mai hada shi waƙoƙin amma lalle ne sai karanta ya dindo sai da dariya ina yake kayan to ya zo daina wannan karatukan sai dai na ko abin da bai gane ba kuma in sati mai zuwa zai iya yi hawara cewa an ce kaza da abin da ake so a ce to talibin ilimi ana da kare tun da shi ya ba ka lokacin da nan gari na yi to kai ka saurin ka fahimta ma amma yadda ake kan da ke gan shi ma ibin jami'a ne shi ne zai ce dan Allah ina zai samu tafsir na ke yaushe kuma lokacin mutum na nan gari na karanta muku ya yi bayan da kasa ya kana sauran kasa don ba abin da wanzan ba kake yi ka tambaya na san akwai lokacin da aka zo a sura a kan manganan na abin nan abin da ya shafi eh, wannan ba isowa ba ba isowa dai ya haddace a jishin da abubuwa ne eh, a tsara rusun nan ni da shi na ji mun kai shekara muna ta bincike waɗannan abu malai ba shi wannan rashin girman ka zai kwaso masa'in ne mu je mu mai mu gani ya ce ɗaliban mu ba sa gane amfani mutum shi bayan wallahi a duka sa'usa da ba alfahari ba ka ji tafsir kana na ina shige ka ka doki madaransa ba tare da tasuniya ba kuma da hausan kuma shi da manja ba amma wani baya zuwa bai damu ba ina gaishe mai burjaniya na shara ba na lai ji kansa shi Allah ne ya bashi wannan abun kuma ya ta shi ba yanda zai kuna karatu da ina tafsirin ka kaje ki kawo suniya ki kai fito da kullayi a ina kan a takaice ce to amma mai muku talibai su saurara yanzu akwai kasukan da ba ku damu ba shi ranar da aka dore ka kai ranar da ka gane cewa da nan garin da kasu ya fi maka amfani kage kuzubu kuzubu yanzu muna na tun kuzubu kuzubu kuzubu tunanin a kuzubu to bismillah na kaza hmm. hmm. ita na aisha tana faɗa abin da ta sanya, amma duk manzanni haka suke shi sa ta ko gidan da ta ta manzan Allah ne sai ka ba ta iya hukunci kan kowane manzanni ba tana faɗa abin da ya shafi na manzala ne sallallahu alaihi wasallam na ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون معهم يكذبون أن أن يكون من معهم يكذبونه قد قراءة يكذبونه نعم. قد يكتب حتى خافوا من بنسنا جي سورو أن يكون من معهم نعم. جماعة الكتاريس يكذبونهم نعم. كلمة يكذبونهم قراءة شاذي عند أن أن هذا ها أما يكذبوا ina na amma yukadzibuna hum latakrati na'am tafa'uha wa dhannu annahum qad قلبوا مثقلا مثقلا na fata gane wannan to qira'an dhikra sahiha ce ba za iya kore ita na nake tafirin ja da kira'a daya ne na fata gane to da yake na don ku sai ku warke kafin mu tashi don an tashi haka ba gairi ba dalili ba zai ba kuma can wakala a da yake cewa hadathana eh, ubay eh, qabisa hadathana sufyan an ibn jurayj kuma can eh bisun mala ina mai karman ligan da ya shiga ya sani bismillah fasamu wannan na can kuma can oho ko gaba ko sama ko yamma can fiye da hadasana kabisa hadasana sufiyan an ibn jure an ibn abi mulaika ana aisha sarfa'uhu me yake nufi ba ku da shi tambayar shi kai to ba ba ba san kai na mutu ba da kiyaye bismillah malami na tabamun malamin eh eh fassara wannan mu gani eh eh ne fata fito da lafzin ji

ko kana suka ba wannan nun sukuni ne eh sukuni ba zai zama abin nan ba eh na mhm. da kyau an aisha tarfa'uhu eh, mm. karbo daga aisha ta rafa aisha ma'ana ta ɗaukaka zuwa ga manzon Allah to akwai a ji samu ta maliki na kabaru wanda yan malike suna so su su ba a fashi A dan magabin da ya yi wani tashi na gan wani danji a dan abin nan ya tattara maganganun wani littafi wanda aka rubuta shi na wani dan asabiya na magribi cewa jisun da yake cikin mota malik mabari fi ina so yi amfani waɗannan alfaz ne shan ya tarmihi ma'ana yarmihi ma'ana ina dau rashin halafiya ne sahabi ne yarmi ma'ana ina daga wannan hadisin zuwa manzon Allah shi suka ci bai ci a kasar yarmi na kuma akwai mutakallimi akan wannan hadisi to imam maliki kuma yake akwai wasu mutanen da imam maliki ya fara cikin mawata maliki da a daga shi sama a sake shi zai fadi ya ci masa alheri wai su a bisa wani mutane imam imam maliki ya ce akwai wanda shi bai yarda da su ba gara a daga shi sama a tsike shi zo warwa ya fi ce doku a jikin manzan lagun su manyan malaman da suka suna da suna da suna cikin in kana suka shiga littafin suka karanta su waye su to mafi yawa a nan ana ce ana son imam maliki ba san shi ba ba su karanta waye imam maliki ba da an karanta imam maliki rayuwarsa baki daya da irin tsarin da ya yi ba za a rena shi ba daga ka za a yadda abinda mutum ya mutu ya abinda mutum ya wallafa shi a hadisi fiye da shekara arba'in ba su da wani imam maliki ba ba su da wani tafin fiki ba tambaye su tafin fiki da imam maliki su kawo ba shi shi motsa shi dai wancan fatoyin na mutawana kuma daga bayan san shi bai masa ni ba amma tafin da ya sai shekara arba'in na hidimansa shi ne motsa maliki zai tara waɗannan hadisai ka zo ka kira ta hadisi ba gari ba dalili tarmihi da tarfa'u ko yarmihi ko yarfa'u waɗannan alfaz ne da muhaddisun suke amfani ma ne na ɗauka shi zuwa manzala na na ashe da manzala ko wani kariya ne amma haka ka kawo amanar ilimi ce tarfa'u tunda bata ce nan wurin bata sarra hadisin ba shi aka dauko amanar yin da yake wa yake kai zona zona nan kawo littafi zo ka kan zama ne zo na o an je can kana da zance da yarinyar ka shigo zamanin ana karatun shi kana duba waya waya ma waya kandawa na jikin ki kandawa da ina muke ka san ko ina muke ne ina muke Mhm. sufiyan wani yin sufiyan nan sufiyan wa karensi dama sufiyanin guda biyu sai ka ambaci da ya kai huta ko wa ya gaya maka sufiyan sauri ne dalilinka eh? a can aka rubuta ko oh, kawai dama amma ka samu dace kuma wallahi ka samu dace don su fiya sauri mafi yana rota wajen jurai eh, ya samu dace wallahi ibn jurai su fiya sauri na nan wurin ta wasu shulla oh, jalabi mai gagara an ji wuce to karatu za ta yi in na haka kana zuwa kana zuwa ta daga shi zuwa nan sama aka daga ta shi ne ka ji tsoron Allah ba ka an ta jimla inda Allah ya ji shi gani eh abu gada rajuli wannan wannan mufradi ne ko jam'i ne to da hankali ka kashe wutanka bismillah malam ci gaba kaga abu gado rajul kamar wani ya musulunta ta abu a da arge kan da abuwa da Allah sun labala ne ki cewa eh. Eh. Hmm, eh kala ya ce abu rijali a a muna so mu gadi karatu tacce ne ko yace ne yace wa yace a shi ibn abi mulaika din shine yace ya ce na a to yanzu kana ganin yanzu a jisun yanzu ibn abi mulaika take ba yake ba labarin abin da na aisha ta fi kenan to ya za a yi karanta ka tun ma nan mu ji shi a'a ka ce an ibn mu laika an aisha tarfa'u to kala ne ko kala ne kala ne ko to kai kana ce hai kana cewa kala ko kana lakana masa me me za ka amma ai ba zai yi a ce dan Allah ka bance mu kafin kai musu na ka bi kawo ba ko bi kawo komai ba bai nuna kala ko kala ba me yace to karanta me yace kawai da yanzu sai ke cewa abba da rijal a'a ha kawai ai yayi haka kuma can kun jure jurayj ana ibin abin ka ana aisha tarfa'u a to lai ne na ka faɗa haka shi ke nan shi a ce ha kawai a ce abgana wanda lokacin waya ce kenan to ba an askani tarfau ba ce an ko wannan ba شاكي عندي ألا بكر لو لا تكاهر عين إيه. كل شيء جزم بابي أتي عندي كل من نعيش معنا أنا نبات لا نعم وايدي يدكي وانا قال يا ايدي دانا يا ايدي بسم الله ترفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو قبل قال نوعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مثل قال نار

قال لا ما في نتيجة قال لا يكفي نتيجة قال لي شيء إذا ما في نتيجة أي شكل قال قال لا يكفي نتيجة يدك تجاهل هذا ترك لا يكفي نتيجة وكدليل من ناس قال لي فلان قال لي إمام مالك البتين كثيرة جدا yanzu ka so kuno yanzu na ce na ce imam malik ya ce shi ga jazin ya ce shi ga jazin ce amma sai a tambaye ka oh, oh, oh, dan Allah na kai ilimin ki magana yanzu wannan an da kara ne bambancin su a cikin mustara hadisi inda kuma mustara hadisi a bambanta mai to ka san kara da ke haddasa na ba da ke akhbar na ba da ke ambani ba da ke haddasa ne ba to saboda kara da an ba bambancin su kala ni fulani ko kala fulani a yare ne yanzu ka ce imam malik ya ci kaza a sai tsakanin da shi akwai intifa ai ba yadda za a yi kace imam kala to ba shiga jazmin amma shiga jazmin da kake so ka yi amfani da shi la'alla kana so ka mai ban mace yuzka da majhur ko yuzka ko wakila amma kala dai baya cikin alfanun da an ce an tsitsi ka dauki a kayan su kuma shi kayan ka kara domin shi lafzi kara da an tafiya su ɗaya ne shi zan ka duba abin nan buhari mafi yawa inda zai kawo siga wanda bai ruwa ko a wajen mutum ba wajen a kwakwace kara misra ina nufi wajen mu za ka da dauka in ka duba babu imama na cikin abin nan har zaka ji wannan magana kala yi fulani kala yi fulani shi sa ba inda zan kace kala fulani yanzu kana da dama ka ce kala imam malik amma ka ita yanzu ka ce hadasa na imam malik to bai zuwa kai ba to zan tsaya min baka mu baka musala hadisu in ma ka gaya mana ko ka ji kai ka fara an gano mun gama kanuni zan baka busara ci duk lissafi da kake so da wanda ya ce kara sigar jansun ne wanda ya fara shi da alama wajen da zaka fa shi ne wanda ya kasance a cikin sigayen da buhari ke faɗa a wajen abin da ya zo na game da sigar tamri da sigar jazu ma'ana lokacin da ya ce yusuf wakila amma yanzu suka da wakila da kara duka e ba tabbatar da shi wannan siga na fara kata ta da wannan duk lafzin da ake kawo ikan cewa kala imamu maliku to nan gurin malamai suke ce ya yi siga jazu ba cewa suka ba saboda kala ya biyo yuzkar kuma amfani in kana nufi wannan to ba ka fara kuma Allah wa Allah bi ma ta kalbi amma yayin da zaka lanza cewa kare na cikin daga jalla don dama lafzin da yake kawo tamridi sosai su ne yuzgar wakila waɗannan in an zo mu'alakat ne na mu'alakat na buhari amma za amfani da an kage an duk a jisai ma baki da an an ce zuwa ma'ana amma ba cewa su gasu to an da kala da kala yi tafiya take amma lokacin da mutum ya ce haddasana akhbarana anba'ana sami'na to wadannan ake sun ke su jazu amma lamman ne kana nufi yuz wakila da wajen mu'alaka to wannan zai sallama maka amma wallahu alama ke kalba to mun gama sau ba rinsa da wuri to fatan wannan jumlan gani na kankan jumla yadda Allah ya ajiye shi gari ha a'a ni ban ce komai ba eh ba yanzu rajal bai kuma ya zama wani abu kenan kenan abgazur rijali ilallahi ilallahi ilallahi aladul hasan aladul hasan aladul hasan ko to Allah zai ku ringa karanta yadda Allah ya aje shi ko fata mu ji mm. wanda Allah ya fushi da shi shine mai yawan a nacewa akan fada ma'ana idan an yi fada kamar ya kare sai ci gaba da abin adawa mai sarmoni cikin adawa da eh. mai wani cikin fada shi baya karewa eh. Allah ya jarabe ka da wani makoci shi ka sha mamaki fadansa baya karewa ka in kiyaye wanda magana ba zan gane shi Allah ya jarabe ka da wani makoci Allah shiga ma in jafa akwai makocin sa wani mutum na kusa da shi haka duk sanin malam shi ya zai aji mutum na aka daura a wurin sa har wani ba kawai shi ma ya jafa tashi tafiya can kawai ne je jinin cire amma har ila yau mutum na dawa da ni makocin sa na nan ba abin da bai masa ba duk abin da ake ma mutum da yake kuma bai ma kiyasan da ba ya yi Kamar kawai na ki duk hanyar da za a nuna masa alaka eh, ya Allah kiyaye da Allah da ke samun ba kyau ya akwai irin su daidai kuwan yayi adawa da kashe layu masu kiyama to waɗannan ba wanda Allah ya fi so ka ga ka fasa abu gado inda ba bugudu daban abu gado af'al kenan ina daga cikin wanda Allah ya fi ki to mun kan ba sani ba din zaka yi adawa ka yi shasanni ko akwai hadisi kara a hadisin albani mutaba an sa yace zaka yi shekara rawi na jiya wani hadisin ko hausa ke karantawa ko arabiya na ci yace in zaka ki mutum ka ki shi sannu sannu in zaka in zaka so mutum ka so ka so shi sannu sannu ina karanta rabi suka to da hausa ke karantawa don makiyanka wata yanzu zama abokinka kuma masoyi ka wata zai zama makiyan ka zalin jin ka shi sanu wanda hadisin shi albani in ga dan yana da cikin ta zaula albani Allah ya mu dace tamam a ah, hukuma can ina muke ne wai eh to ka fasara ka gama to lanna dai muna son kuma muraja to ku daina ku sassauta adawa adawa ba kyau adawa ba kyau duk mu duka muna ciki Allah kiyaye wani ya maka wani abu a duniya nan baka isa ba shi ka masa shi ku yi wannan adawa don wani ya maka adawa baya ma kula me ya sake adawa zai yawa adawa ne wuce gona da yi to wuce gona da yi shi ke eh, eh, eh, rage fi'ili kan baya kyau Allah ya kare mu da wannan halaye sai wannan hadathana ishaq hadathana ishaq ah bismillah malam mai tabarau can kofa eh كان كما حدثنا إسحاق أخبرنا النافع بن شميل أخبرنا ابن عون النافع هو هو من كما ذكرنا باب نساؤكم حرث لكم can wannan hadisi ce hadathana ishaq na eh karanta shi ji na wa haddathana to haddathana kuma me yake ko yana da musulunci ai eh. haddathana a'a zai yi ya wani kira zulla liman gobe ba ka zo ta ba za ka sha mamaki yanzu ba ake ko za ka haji ne a ban sani ba da Allah kana zawo yin aiki ban sani ba nan na ga ka riga kowa cikin wannan sanyi da golo to shimla ci gaba أخبرنا نضر بن شميل نضر بن شميل أخبرنا ابن أواني أو أوس بالله ابن أواني تو الناصري تجمع قال كان عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم لم يتكلم كاي أبو تركي لم يتكلم لم يتكلم لم يتكلم لم يتكلم حتى يكون kayan ruga ihu ba a kartu a laifi yawon suratar makarashi a tsakin ta hajjila makani na aba a rafiya kai ka dafa wuta da Allah ya kuma jina a tsakin ta hajjila makani da kwana ta dari fima kun jidar abin da ya sa da kuna jin kasafi malam hussein za ka yi mamaki wani sami ma jiya lafazin na kai fama shi amma shi an kwashe karanta shi a ka'idarsa ko shi karanta za ka yi mamaki majalisin irin waɗannan wani malamin da ya kai yin da ya kai a duniya nan in ba kun ba a duk duniya kasashen larabawa a san bin hussein babu fasaha da balaga da ilimi da bincike amma malamai sa ba su wuce yin waɗannan ba amma shi kowa karanta kuma wani na karanta ba dariya da haka suka zama malamai ba laifi ba ne ka kuskure amma ka karanta shi da ya kamata me me ta ji karanta shi ba tare da tsayewa ba hmm. wai ishaku وتكره سوانا هكا دعنا سياستنا إسحاق من كان سكرين كراتنا من إسحاق ورثنا سيكو جانا جواني ليبوني كراتوا إذن سيكي كاجير كران بس دين باورنا كراتنا أيها دين فغيبا ونقرأ المعمود معمود يومية نقرأ الله يسامى الحمد لله جزاه الله خير الله يسامى ذا البركة قرأنا حوصا ودي يا بسم الله أخبرنا نذر آه آه إن الله أخبرنا نذر أخبرنا نعم أخبرنا أخبرنا النذر بن شميل أخبرنا أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة من سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قد قال تدري kaga ka yi kake in ka zo wajen hatta in taha ila makan an gama قال فادري فيما أنزلت حتى انتهى إلى مكانه قال تدري فيما أنزلت wannan abin da yake dukun da yake gaba me yake nufi haka me za ka sashi wannan fashe shi me yake nufi me me rutu me yake nufi wannan rutu alama me da ya ce kara tabi fi ma unzilat gaban sa kaza a wannan kwashishen abu wai wai wai wai ce ku shi muka tambaya na ku baru tausun da kurku me kurku la ala unzilat fi kaza wa kaza to yayi fasan daga muryan ka idan ka kika kika ko zanu zuwa ga alfike mu ne akbar ku kira ba duniya ba ke kira to annabi قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن ابن عمر لا تكن إذا كان القرآن إذا إني أنا كان القرآن كان إذا جنبه ما لنا ما نسمع ذلك إيه إذا كان القرآن هو لم يتكلم بايع مغانا حتى يذكر من حتى لا دين يا غم كراتين ba shi ya dina ba shi ya ke ya dama in ka ce dina kuma ya dina shi to فقصت عليه يوم الفقرة سورة البقرة سينا يسأل سورة a الجيجان kamar nan da shi a to shi ne yake cewa fakara a sosai bakara sai karanta a sosai bakara hatta in ta ila makan hafi da jiyo da wannan sura ne wannan a inda sa ukun harfin lakum fa ta harfa kuma amma shi ita ce ce sai ce ka ta dari bima umbiyar shin ka san akan wasu sauka ko kuma akan mai ta sauka kala ce ta akan abu kaza da kaza sannan ya ka san cewa ina nufin misakun har kula saboda mawdu'in ayar abin nan yawa Allah maka babin amfani babin shi Umar baya inda yana ina sunan sa shi inda yana tilawa baya su to amma ka kai ni na ma ku ya ku kishi shi sai mutane ba su kishi sun sai mun to ya zama ni to kaga a nan wurin in ka hada da babu shi ka fito na shida amma ba ka hada da babu shi ka kasa gana shi ma'anan bai bai cika tilawar qur'ani shi bayani magana ba amma wanda lokacin da yake tafiya da ya gani yana bukatar ba shi ilimi shi ya tsaya wajen daidai da wannan a cikin bakar ne je wannan tilawa ya je nisa kuma harbi ya je wannan wurin shi ta tun sababin da abin da aka fi saboda yahudawa suna cewa in ka sadi matanka kaza kaza kaza shi fasar musu ci gaba da to wannan ya nuna cewa wurin da ake ba kowane wurin da ake shiru ake shiru ba kowane da ake shiru amma shi wani doka zai zai karya shi kamar yin ba lokacin da kana hukuma kai ne nan in an shigo da mutum zai da to dakata domin ban karka sa jaba kana hanci don kafin wanda ya kafirta ya mutu wanda kai ka jawo domin ka ki musulunta zai rasa juma'a ka sa masa sarkin ajiye yi wa wala ko yi wanka ya zo sana to ka shi Abdullahi ibn Umar inda yana kan da aya baya saurare amma tun da yana sai ba da ilimi da ya kai wannan ilimi ya ga ya sallaka la'ala bai manta shi yasa ya cika bin ayar sababin nuzul saboda yana da garanci na ga maku asbab nuzul ya kamata akwai littafin da za ku samu karanta asbab nuzul da fada'i wannan abu yana taimaka talibin ilimi a kan abin da ya shafi tafsir mafi yawa asbab nuzul da kai da fada'i fada'i akwai wanda ya yi su wani dan jami'a islamiyya ko da wai su malibai sun goyi bayan su amma yadda tara da shi zai da yawa wata na samu daman su suna zan ba ku ku yi photo sa ko da ke yana da girma ko ku rubuta sunan sa ku nemo ku san abin nan dama fa in dai dama aslan da asbab nuzul imam suyuti ko na tasawurin sa yi magana da kyau a jefin hashiya na jalalai da siddi sabir da siddi kabir wanda duk ruwayan mafi yawan ruwayan su suke kawo a akan ba'ir da asbabun wani ta tabi'i ne ya kamata gane asbabun nuzul in kana so ka huta asbabun nuzul ka zo wajen irin waɗannan motsa maliki da buhari za ka gani ka gamsu amma wata an ka gani ta ta hankali ka koron sa ji ta wanda bai tabbata ba Allah ya samu dace na fata an gane kenan to a jisu kwaya daya zamu gama shi na dafa na abu nu'ayyar وذكر كما حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي مكندر سمعت جابر رضي الله عنه نعم ممكن وانا هون أي فتاني ممكن يقول ها مين إيه حدثنا أبو نعيم بن نعم. عوف ويكي من قال بقى أنا بقى تكردني ci gaba سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت يهود كانت يهود تقول إذا إذا جمعها مين كباء بجي حشنسا إذا جمعها من ورائها جاء جاء ولد أموال لكن يا فتى ba ka nan ba ka na ka yi ko su a yi suna nan mai littafi ko da ke ba mu suwa daga fassara ma mutumin da ya daga abin yanzu ban san gano ba bismillah eh, mai littafi a yi hankuri dai to me kake to saya tun da na ce mai littafi bismillah ne zaka ce eh dama shi a kansa muke magana ba aya ba da kyau da kyau o o o o o yara ne ba mu kadir ba ne ba ya jan kwaya ta kamar da mun ta eh jabiran jabiran رضي الله عنه dama nan da an zo kanatin yahudu ta kudu hmm. yahudawa suna cewa ya ja ma'aha min wara'i idan ka sadu da matarka ta baya ja a waladun ahwad za a haifi ɗa mai haragarki za a haifi da mai harara mai mai haragarki kyauta kyauta kai ausan daidai to shi ne kiran sai aya ta sauka Allah ke kira ne sa'ukum harsun lakum matanku gonakanku ne fa'atu harsakum anna shi'tu ku zake wa ku ta inda kuka so yalle ku zake eh tsarkana yi a kaya hausa na da cijawa ya yi a eh, ashe mai tafi na nan da Allah ne kuma sannan ne. ka kyauta mutum ka kyauta da kyau yawwa to shi wancan kuma yau kun ji zafi abu amma daidai ku fahimci wannan kofi kafin mu shiga karatu wai za mun nisa fa balagna a fala hunna an da hunna bismillah ta'ala me yake nufi wannan aya kai shigo kai kai wannan ya shigo o kabiru o in ba har haddan qur'an ba duk wanda ka sun banza ce ko kada kuma garbi mana bismillah idan kuka yi nufin idan kuka yi nufin sakin matanku idan kuka saki matanku fa balagna ajalahunna sai suka kai abin nan ainihin kwanakin iddas yake cewa fala ta abudu hunna zauna zauna yanzu har da me kake yi da wannan baka hada shi da har da me za a yi kana zaune baka shi tafi kana ta yawo baka sa abin da ake karanta ba cewa ji mai zafi a gan kana ji alkoli ba wani ayi ba shi ba shi littafi fasara na ayi mu gani wai za ta lafi nisa Hmm. وإذا طلقتم المتاع hmm. yi hmm. eh ya kare ko bai kare ba ya kare ajal ya kare ko ya ya bai kare ba ai yau ba za ka fita ba <laughs> to

mana idan suka yi sulhu tsakanin su kenan yaushe da yanzu. to mun ji ya yi kyau shi suka yi sulhu bayan gida ya kare a daidaita amma wannan lokacin sha kira su mazan su igiya wuri a a eh, maka ce igiya wuri kuma tana ce magana ka ce na da dama an razanta igiya wuri ko ina yi aure ki a nan wuri me yasa za ka yi aure ta to an ce fala ta'dulu hunna kar ku ki kar ku hana ta'dul mana kar ku hana an ki hana hunna in dai mazaje su suna so su sake aure su dalilin ka ina cin ina cin nan wanda ya nuna cewa ajal ya kare a cikin wannan aya kawo shi don ka fa balaga ajira wannan zai yi ajalin mai kare ba amma yadda ka fassara shi akwai dalilin zai kan fashin wannan a cikin aya kawo mu shi gani fa ba lazima ba dalili ba ne don fili ma da ana fassara shi mu bari wani lokaci amma yadda ka fassara shi haka ne amma wace dalili ka gina cikin aya kage kana tasbihu ka je ka jibo ruwa ka yi kaza ka jibo ruwa kage ka kaza gane wannan abun ne so ki kai ya ke ni ina littafin ka ina littafin na ke ina na an sai da shi ne o oh, an ce bane shi ai baka da wuri ma ina da ki baka da shi baka da shi aslan ne ko ta da shi aka yi ba za ta shi aslan ta lafiya shigo shigo ciki shigo ciki kusa da ba fasarawa na wurin ne da da kana zuwa rubutu ba ba ka zuwa tambayi masu rubutu sun sha manna wasarawa wallahi bismillah na'am ya ke nufi ana ayatuna da suna kan eh na ce cikin ayan waya me ya nuna cewa ajal ya kare eh, ya kare a'a aka aure su ya kare aure su zaka ce auren su ba auren don ba auren bai kare ba to shi da koma a raja'a amma garin ya kare ma'ana kan wanka wannan shirkin naka ya zai muku badai aka saka sai bayan kai suru shi ya dawo fitinin ne ne shirkin naka amina da ne shi ya zo ya suru da yarinya kai kuma kana jin zafi abubuwan da ya gaya muku da amma matarsa ta yarda su yi komai kuma kana da damar ba rajiya ba ne aure ya kara kanu fa balagna ajalahunna shalaki cewa a a kar ku hana ma da ba su zuru kanu su sake izo wannan khutba ake nufi a nan ita ke zo ya khutba yarinyar ta ya da ba su da mai khutba in ai khutba ya dace su koma kar ka hana su tunda sun yi zuru kanu kar zafi hana ka hana alheri wanda zaka cutar da kanwanka ko yarinyanka

kalmar idza sallatu nisaa akan da kuma idza sallatu nisaa anan eh me ya kawo bambancin kasa akwai bambanci fi jumla da yake gaban sa wancan eh, inda kuna so ku saka ne kun ce wai za sallatu nisa fattaliku kaga akwai jawabi shekya ne wannan akwai jawab shekya amma wai za sallatu nisa in kun suke mata saboda dole suke na ake nufi fa balagna ko ka fassara shi ma cewa za su lafi yi ko ni ne ku saki ka ku kaga anan ma nan ba zai cika ba amma wancan idza sallatu nisaa in dai ku kuna so ku ma ka shi jawabi shirki shi ke fassara jumlar farko na fata an gane wani hmm. hmm. shi ne ake cewa sai an sake kwarai duk mace da aka sake ta ta gama iddanta in ma haihuwa ko watanni ko jini wanda ake kira idda ba abin na takaba ba na fiki to mijin wance mijin sunan ina nan sunan miji a urfance ba miji na aure ba ne to shi ya so izo iyi wanda ya taba zo ya aure shi ya aure ta da wanda bai taba zuwa ba ba daidai ba suke a wajen neman ta in suka yi sun wanda ya taba aure ta ya fi da wanda bai taba aure ta ba in ta yadda to shi na laifin cewa in an yi wannan gangancin take bai dawo da ita ba shi idan ya kare shi shi mijin farko da wani sun fito to kar ka hana mijin farko saboda ka gani wannan da ya gaya maku amma da jirgi in ya samu dace da yarinya to amma wata na akan duba wannan abu a hana inda akwai illa ta tare da mijin don kwamishin shi an kawo wani mungana na gaya muku a nan da wani dan ne kirista ne ba sai ba shi ya zo ne yana da fransanci a abin nan irin masu kishin abin nan kiristaji na ina nan a nan shi ya samu ba hau shiya yarinya mai hankali tana cikin kantinta suka so juna shi ne talakana ma wancan saurayi cewa ije ga yayin cewa shi musulmi shi ya gefa ba shi da ko shi amma yana koyarwa yana da kudin shi ya yi ta dauki kudin sadaki ya bashi aka je aka yi biki a rufe rufe haka saboda tana son sa aka kuma shi mutum yana da iskanci yana zuwa yana zuwa yawon sa in ya fita shi kulle kofa ba yarinyar ba za ta fita ba shi ya dawo ya bude ko me ya fara ta ko ta mutu kuma ba ke da ita aka yi rigima aka yi rigima aka je waje yayi yaki biyu amma shi da yarinyar ta sai da aka yi aka dawo da auren bala sai kuma sun haihu ba ta da ita kuma dole ka idan sa sai ku shi kullu kofar waje ka da wata gobe ta shi ta ka kawo mun ga cikin kwamci to ana ba shawara ko a sa abin nan hukumar su safar da shi kama cifta da shi shana ga akwai wani abin da ake sai da yawon ko sai da yawon akwai dokuna doka na wannan yin wannan zai kawo da gingimu to a ce a je kotu shi aka ja ka tuntuɓe yarinyar. an kira iyayen shi aka kira wannan mutum shi mutum ya ce shi da ma kirista shi ba musulmi ba yarinya ne ta halaka na masa haka kuma shi yanzu baya son ta aka kira yarinya yarinyar ta ce kire ke yi musulmi ne kuma na son ta ba wani wuce shi na aka ce a ce kotu na ce kotu shi ya sa ku kunya ku yi na ku kuje kotu shi ta ba ku mamaki wallahi ku je kotu da hankalin ku zai ta je ne ku faɗa da abin da ke masa yake masa shi ta kariya kashi shi ta kariya ku baki ɗaya ki kariya kuki, tana da tana da shi an haihu ina ta dukanta mai ta sake ce da shi ina abinci ya kayan shi bi ta jiwa a malam bala ya soya kai kai kai za ka faɗa mana soyayya soyayya irin waɗannan an da kare mu Allah ƙaunar you manya wallahi ka fata wata lar ka gaida almajiri za su ma yana ina ci gaba da karatu na zana yanki mun zo tuha kuri zan ba saboda na ke karatun da na zama watan biyar mun riga mun yi alkawari da malam da goma da kuma Allah ka dara malin mun zo makare na ba ta kokarin da ake yi da Allah ya sanya albarka ah, kamar dai da malam ya faɗa yar da zan yi da zan yi wa kaina da ɗan uwana alhamdulillah da farko godiya za mu yi ga Allah wanda ya haskaka kirjinmu ya naura basiranmu ya kuma tattaro hankalinmu da cuta mana sha'awar wato ƙoƙarin fahimtar sunna manzon Allah sallallahu da wasallama cikin dukkanin al'amuran rayuwa mai cuta mana kaunar irin waɗannan bayan Allah waɗanda hakika ba kowace al'umma take gane muhimmancin kasancewarsu a cikin al'umma ba sai al'ummar da Allah ya nufa da alkhairi domin duk mutumin da yake zai zo ya bada rayuwarsa ya je ya shekara da shekaru malam mukan masu muka sai da shi a madina kuma a muka baro shi a madina kuma shi malam bai taɓa yadda da wani dogara da karatun aiki ba kusan duk manya-manyan malaman da kuke jin labari a madina sai da malam ya je ya zauna ya tauka zauna din ya sauke buhari a wajen ya sauke duk wani littafi na sunna a gaban kwararrun malamai ba wai karatun ajiye ya je ba saboda haka Allah Ubangiji shi kaɗai ya san alkhairin da ya tusa a yin tare da wannan bawan Allah saboda haka nan ku da Allah Ubangiji ya kaddara mu zo kuna kwasar kulasar abin da ya je wajen shekara goma sha yana tsotsowa ba karamin alkhairi kuka shirya ba na fata Allah ya amfana da mu da ku gaba daya da wannan alkhairi sannan kamar da malam ya faɗa a kullu da kun sani cewa wannan shine bambancin mu da sauran malamai galibi mu abinda Allah ya sanar da mu kokari muke yi sauran yan uwa ma su sana domin rayuwar nan wato dole karewa za ta yi duk yadda muke kaunar mu duk tarin alkhairinsa kai ko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke kauna to ba za mu yi fatan musulunci ya mutu kafin shi ba dole ne za mu fitar a ce ya tafi ya bar musulunci shi musulunci shi ne zai ci gaba har abada kuma shi ne tun mu saboda haka nan kudiyar da muke son malam kudiyar da muke amfana da shi dole wata rana za mu nan da ba mu gaba shi to idan mu ku da kuka tsokana shi ya tafi gaba daya daga jeren misali su kudu wajen goma malin da ya tafi amma yana na har yanzu ya ba su da yawa daga cikin wanda suke raye amfanar al'umma to shi ne amfanin ilimi da kuma wato ainihin yada shi saboda haka su bambancin mu da wayancan kullum ba za a koya wa almajirai addini ba da ilimi wanda zai zama musu amfani a duniyar duniyarsu da su daidai a cikin samu su ainihin wato girman wannan malamin da hidimta wannan malamin da bauta masa a manta da komai a ɗaga matsayinsa ma wata ƙila sama da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za a fifita maganarsa da abin da ransa yake so da ƙaunarsa fiye da ƙaunar da ya sayi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ya sha bamban da irin tarbiyyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai domin suna girmama shi suna masa biyayya suna sa amma kuma suna kaunar musulunci suna kuma san musuluncin ya yadu kuma sun fi san musuluncin ya wanzu ko da zai zama manzo Allah ta ya tafi amma ya bar musu musulunci kuma yanzu shine alkhairin da muke ta tsotsa wanda manzo Allah ta ya bar mana to duk mutumin da yake tare da ilimi amma yana koyi wannan ilimin kullum a rika cewa akwai wani sirri da ba a bayyana ya ta cusa a mutane wani abu to wannan shine abin da wato ainihin ya saba wa ainihin wato shari'a kuma shine abin da su mala suke ta gwagwarmaya sai al'umma ta gane kuma sun yi wa Allah godiya domin Allah ya yi shaida sannan kuma al'umma ta zama shaida cewa wannan da'awa da su malam Allah yana alama da albarka Allah yana yaɗa ta duk da irin tadiya da ainihin tarnaki da gabaibayi da takunkumi da ake sa mata amma takunkumi ya kasa amfani da gabaibayin ya kasa amfani ba a mai da mara gari mana da bai da babu wani gida komai shahararsa a waccan hanya ba mu da ba mu da wakili a wannan gidan wanda yake yada da awon kuma imani kuma mu taɓa ɗaukar makami mun tinkari wani mun ko ka karbi da'awar mu ko kuma mu yaƙe ka ba mu taɓa yin wannan ba a tarihin mu mu taɓa kai wani hanyar ba mu taɓa rusa masallacin wani ko majalisun wani ko kowace irin nau'i na ta'addanci wannan abu da muka rike shi kaɗai ne muka yadda shi ne babban makani koyarwa za ka duk inda kaga ana rigima da mu akan matsalar koyarwa ne ko za a rusa mana gurin koyarwa ko mashi da za mu koyar a hana za mu yi wa'azi a hana tsare lasana to a nan ne ake rigima da ba ku taɓa jin ana rigima da wani malami tsakanin da waɗancan mutane a kan wani al'amari ko na dukiya ko na shafiyar da ko na abu sai dai a kan wannan maganar da awa mu ita ce kawai makamun duk wani abin da kuke ganin da sarƙaƙiya mai wahala kuna ganin kamar ba za a iya kawar da shi ba wallahi ta hanyar koyar wannan za a kawar da shi kuma za a gyara shi ba sai an tashi hankali ba duk wanda ya dauki dama shi lokacin da mutum har yake cewa mai da'awa zai fuskanci ko da hukuma ce da wani makamai ko da wani abu to lokaci ɗaya shine lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama in muka duba a tarihin da lokacin da ya suka taru a wajen wasu aminta a tsari suka ce to wannan abu da dan dan uwanka yake ya kai matuƙa da ba za mu iya haƙura ba shi kuma a lokacin nan sai ya nuna cewa to ka ainihin wato sauƙaƙe mun ka sauƙaƙe wa kanka abin nan ya kai matuƙa sai manzo ya sallallahu salama ya fahimci kaman Aminsa ya shirya shi ma ya kauce a lokacin ne ya ce to da za a ɗora masa rana a tafin sa nan za a ɗora masa wata nan to a kan ya bar wannan abun ba fa zai iya bari ba sai dai in zai halaka wato a kashe shi yana yi ko kuma Allah ya cika alƙawarin ya tabbatar da wannan abu to a nan ne mai da'awa yake cewa idan mai da'awa yana yada da'awa ko ga hukuma ko ga masu kuɗi ko ga talaka ko ga sauran al'umma daga lokacin da wani ya ce shi ba zai karɓi da'awa ba yana da yancin ya ƙi karɓa ya ce ba zai bar kuma wanda yake da iko a kansa ya karɓa ba ya je amma ya ce shi ma mai da'awa dole ya bari to na ba za a yi tsiya ba za a yi ba in ba za ka ba za ka ba a wannan ne mai da'awa zai ke to sai dai a mutu amma idan gwamnati duk lalacewarta duk rashin kirkinta ta tsane ka kai da awa ta kauce ta barka da al'umma da ya mutu gaskiyar da kake cewa kana da ita ba su hujjojin da kake tsakama kana da su ba ruwana wanda ya tsaya karba wanda bai karba su to ta sauke nauyin ka in ta ji karba je kamar mutum ne shi ya ji karba bai da bambanci da kuma ki karba amma in dai in dai ta shigo ta ce kuma za ta hana ba ta yi sa'ayi ba to kowace ce ta sai dai a yi da za a yi an gane ko to ku da wannan koyarwa ita ce makami koyarwa da ita ne Allah ya ga basira ku kila wadansu da a cikin ku suna bin wancan hanya ba da karfin sai aka jawo su ba hujja ita jawo su to wannan hujjojin su ne ku kuma da ita ilimi shine Allah yake albarkar yake sanya wa mutum albarka a rayuwarsa ya zama mai albarka bayan rayuwarsa ya zama mai albarka ya samu addu'ar bayan Allah yana rayuwa. ya samu addu'ar bayan Allah yana mace har abada mutum bai san ka ba bai san addini ne ya haɗa ku sai ya maka addu'a fiye da wanda iyayen ka za su maka sai ya maka addu'a fiye da wanda iyayen ka za su maka ya maka addu'a fiye da wanda dangin ka za su maka saboda yana kaunar ka dan ka zama shi tarbiyyar ganewarsa ka ba shi haske ka ba shi ainihin wato fahimta saboda haka nan muna fata Allah ubangiji ya sa ku rike wannan hanya malam ya dora muku da ya sanya ku kai, kuma ku sani cewa kamar yadda na gaya muku malam ya koyi iliminsa ba wai kawai aji ba dai da duk wannan ya riga da wasu a ce masa shi kullum mu ce masa malam ka je ka masta mana ka je ka dokta ya ce ba ban su zama dokta ilimin da Allah ya bashi wallahi in ka tara doktoci cikin tarbi wallahi malam ba za su iya baka ɗaya bisa go ɗaya bisa dalilin ilimin da Allah ya ba malam mata ne ayi da wannan hanyar da kuke gani a nan ne ake samun ilimi mai amfani a nan ne ake samun ilimi mai zama ilimin da ka zo ba don satifikir ba don ya zama wato a tare da kai a jikinka ya kuma alka ganinsa ka kuma rika amfani da ainihin wato al'umma to wannan ita ce makami mafi girma ku tusa wa matasa yan uwanku sha'awar su rike ilimi ya ilimi da ilimi ake maganta komai ko shari'a da kake ganin ana ta wani hayaniya ai babu abin da ya wahala kamar ka raba da mutum da aƙida da ya imani da ita baya son ya barta amma saboda hujja ya barta ta nashi shari'a da kowa ke so ai da ilimi ne za a ɗora kowa don ga wani an ji an dage da wannan hanyar za a mamaye kasar gaba ɗaya ya zama babu kowa sai ahalin ina ba ta Allah ya kuma barka amin Allah ya saka ma tsawon da mutum ya su Allah ya saka ma da Allah ya saka ma da ina tsawo ne ba wa Allah ah, Allah ya saka masa asiri Allah ya yi maka albarka mana da a ah, zan ta yi da abin da ya sa na ce malai muku wannan bayani dukkan samun fili na gani ya ci na mutane da kuma wannan kalmar ma ja fara da ita su ya gaya lokacin na mata shi ne sa karfin jini ya fi mara ba amma jin sun shi so da shi a bar su zama kamar yar mutane za su ci mutuwa mu muka kumura yanzu ka ga in ka lura wanda suke zuwa ba sabobi su ne sun fi yawa wanda suke tare sun yi kun yaka kaskan da muka wuce gaba wani ya zo tafiya ko ke ba su gama ba ka je ka kafa naka wani ka taya mu gama ma ka taya wani gama wannan tsari ma kuma lokacin awa nawa ne ba zai hana kika ko da ma ba sai gode wala wala wala wanda ba zai hana ba an ni abu da ya ba su yau dina zuba masallaci rabbubi wanda ban taba jin ba su ne sun fi wani damar tsari domin ki ga wani wallahi man ba barbara ya ce mara ruwa ka lura ko yaushe za ka dawo da karshe da jinsa wuri su fi wani da lokacin ba a cikin daji da ba ta fara ka gama da kila kalilan to za ka yi gudun kafara bukari yanzu ba da cikin irin kafara bukari kwaya ɗaya ba ne gudun kafara bukari shi ba ba sun ku shi kalsuna tana ce dama malam shi ya gugu mayan kan ƙwa'ani ya fi ne da gugu ne waye malam yana ba ka labarin haka shi ƙwa'ani da shi da ma ya ba Allah kawai da kai Allah ya fi masu su na ƙwa'ani da abin da Allah wani an jafa shi kuma da ya sauran lokacin masa albarka a wani zai masa albarka shi ke faɗa jiya suna tare da Allah yi su Abdullahi karfin jiya addu'a ne kuma man fashe ne kin ba wanda ya fara koyar masa gidansa lai su Abdullahi ki fashe ki ta masa addu'a shi ne ki bana bai sani ba kai ake mai ma addu'a insha Allah to mu za mu karatu ban yadda ba wani wanda ya tashi wani wanda ya rubuta sunansa zan samu ne amma mutum zuwa ya shan ta ba su da suna da iska a sarki ya ce kamar da wani ba su da kuma da su da ba su shi kuma ba su hanya wannan kalmar jin za a amfani ba shi yi ko ta ba hanya tsaya kuma ya rinda rashi kuma mara ka tafi shi gai da kafin shi ta to gobe zan fara karatu ga nan gada a hannun a ina son bai mara nan za a yi já circulou, é né, não, mas foi citar mesmo que o muito Na verdade, né?